rabuna ya zarra mai ba ni jarida in karanta ina bakin mawaka da duk wani mai kiɗi ne fadan ku yan jaridu ba ya kiɗi ballai a ɗaukai. masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida sunana zahra aminu fage A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu kawo muku tattaunawa ta musamman a kan 'yancin 'yan jarida da 'yancin faɗin albarkacin baki. Wakilin murya Amurka ya tattauna mana da ƙwararrun 'yan jarida a zauren tattaunawa. Ga Nasiru Adamu El Hikaya daga birnin tarayya Abuja a tattaunawarsu da baƙin 'yan jarida. masu sauraro barkanmu da wannan lokaci inda za mu zanta cikin wannan zaure ina tare da ibrahim babu suleiman wanda kwararre ne ko sananne ne zan ce a najeriya ta fuskar aikin jarida musamman ma a yanar gizo sai kuma salim sani shehu wanda ɗalibi ne wanda ya samu kwarewar aikin jarida a gidan rediyo da talabijin na jigawa ibrahim abu suleiman na fara da kai a ƙarƙashin dimokuraɗiyyar nan da muke ciki shin kuna da cikakken aiki da kuke gudanar da aikinku. mun samu gagarumar nasara a wannan lokaci a kasancewar yadda harkoki na kafafen sadarwa ta yanar gizo ta fito najeriya lokaci kankani kaga jama'a da dama ɗan shekara saba'in ma zaka same shi yana faman lallekawa yana kuma karanta labarai wani lokacin ma har yana ɗaura labari sai dai a kwanakin baya an samu wani ɗan matsala wanda majalisa ta tattauna yadda za a dakatar da faɗin albarkacin baki a kafafen sadarwa da suka kunshi facebook twitter da dai sauransu wanda wannan abun bai samu nasara ba in kai la'akari da kasashen duniya irin kasar turkiya za ka ga cewa harkar kafa yanar gizo ta taimake ta wurin hana juyin mulki wanda a ƙarshe za ka ga shugaban ko jejiyar nan ya yi magana kan cewa an soke facebook twitter da dai sauransu saboda da wannan hanya ya bi nasara to bari ya dakile wannan harka idan ka dawo nan cikin gida najeriya idan ka duba koshi wannan gwamnati da muke tare ita shugaban kasa Muhammadu Buhari kafafen sadarwa ta yanar gizo tana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gagarumar nasara wurin nasararsa a ci kaiwa ga gashi na ɗorewarsa a kagan mulki ta a shugaban najeriya wanda an samu tagomashi sai dai ana samun matsaloli akwai hakikanin 'yan jarida da suke bada labari akwai kuma inda suke shiga rigunan 'yan jarida suke ba da labarin da bai inganta ba kafin mu da mu ji waɗanda suke shiga rigunan 'yan jarida salim me za ka ce lokacin da ka shiga kwarewar aiki a gidan rediyo da talabijin na jigawa mai ka lura yadda 'yan jarida ke gudanar da aikinsu wato alhamdulillah abinda da na lura aikin jarida ba aiki ne na rago ba aiki ne wanda sai jajirtacce ne zai yi walau namiji ko mace duba da yadda suke samun wahalhalu da yadda suke nemo labaran da yadda suke gyara su da yadda suke tace su har al'umma su saurara su san me duniya take ciki a kai idan muka ɗauka lokacin da muke wajen ko kuma lokacin da muke koyon wannan aikin mun yi tunanin aiki ne dan kankani muna zuwa bai fi mu yan awanni mu fito ba sai muka gano cewa awa sama da takwas ma ba za ta isa a gama wannan aikin ba duk da larabaran da ake yi ana yin su ne sau daya kuma ana yin su ne bai fi minti talatin ba amma awa takwas ba ta iya haɗawa a gama wa'annan labaran cikin wa'annan lokacin saboda wahalalun su da yadda ake samun matsala kamar akwai lokacin da muna cikin haɗa labaran bayan mun gama su mun tafi studio inda za a je a yada labaran sai aka kawo mana sabon labari kuma ana so a sashi shine zai zama labari na farko to sai a wannan lokacin na gane cewa gaskiya dole sai mutum ya jajirce ya ake kun dauki labarin ko dai kun bari sai wani sai a gaba kuka ɗauki shi an sa labarin amma an sa shi ne lokacin da kowa ya ji jiki a lokacin da ake sashi din Ibrahim Baba ka akwai masu shiga rigunan yan jarida suna aiki su ne a zaka samu yan Amori? haka kawai mutum ya je ya sayi wayarsa android ya zo ya sa data kawai ya zo a samu wani labari ko jita-jita ana yadawa kawai sai dauka sai buga labarin wanda ka'idan dauko labari ba haka yake ba kowane labari akan dauko shi ne ta hanyar wakili sai an tabbatar kafin ka kai ga rubutawa a bangarorinka in ka dauki bangarorin da suka musamman mu a shafunan mu na Hausa na abin da shafi Facebook da Twitter akwai irin su BBC Hausa BOA Hausa Rariya da sauransu to duka waɗannan akwai waɗanda suka shiga rigunan suka bude irin waɗannan sunaye sai su su kawai sai su ɗauki labari misali sai su ce nasiru adamu ilkaya ya ce kaza kuma a shafi na na boe to kaga wanda bai san labari ba ko bai san harkan facebook ba yana karanta wannan labari zai ɗauka kan cewa lallai haka ne nasiru ne ya faɗi amma ko ba haka ɗin ba ne wanda duk wa'annan kafafen da suka yi fice akwai ɗan alamu da ake gane su ba kowa ne yake zama ɗan jarida ba amma a yanzu kusan kowa ya zama ɗan jarida. salim yanzu ya kake gani eh, da kai wannan aiki kaji kana sha'awar aikin ne da yake da watakila ka ɗauka aiki ne mai sauki ka zo ka samu wani aiki ne wanda sai an dage ake yinsa kana sha'awar yanzu ka zama dan jarida alhamdulillah ina sha'awa in zama dan jarida har in fuma wanda yake mun tambaya yanzu to malam nasiru Adamu Elhika saboda yadda na ga abun da kuma yadda ake da kuma yadda zaka samu kwarewa akan harkokin abun ina addu'ar in Allah madaukakin sarki ya bani dama zan yi kokari in ga ko da wannan karatun na gama a karatu na gaba in samu fada bangaren darijan ne ko da zan su dawo farko ko kuma in dawo a mataki na farko na fara aikin ko kuma karatun jarida ibrahim baba kwanaki ko in ce yan watannin baya akwai wani kuduri da aka kawo gaban majalisar dattawa da ke neman jagorantar waɗannan ko tantance irin labarun da ake yadawa ta yanar gizo sai kuma kuka yi ca kuka ce san ba ku yarda da wannan kudurin ba har daga baya dai majalisar ta yi watsi da shi me yasa kuka wannan matakin abin da ya faru shine ana so a sa takunkumi ga hana rubutu ko kuma ga hana labarin da zai shafi harkan yanar gizo wanda wannan in ka duba ba zai yi yiwu kuma ba zai bada fa'ida ba domin a ita gwamnatin gwamnatin ƙasa ta ba da dama ko faɗin cewa kowa iya da 'yancin faɗin albarkacin bakinsa wannan kuma wannan shine adalci kuma shine daidai to haka kurun kuma wani lokacin ana ga kuna wuce gona da iri ka ga mutum ya sa hoton ɗan siyasa ya suke shi da jan fenti ko ya juye kansa ya yi sam ƙasa ko wasu abubuwa irin waɗannan ko wani ya rubuta wani ya ci taliyarsa ta ƙarshe watakila irin wannan tsokana da kuke yake sa ake neman kafa wannan dokar ma mafiya yawa waɗanda suke irin wannan rubuce-rubuce ba su san ciwon kansu ba kawai zaka ga mutum ya zo ya sa dan wake da kofin ruwa a gefe ya ɗau hoto ya saka a duniya cewa gashi iya cin abinci wannan kana ganin sa san akwai kawanci a cikin lamarin haka zalika cin mutuncin wani ko ka ɗauko hoton wani sanata ya zo bai iya sa riga ba ko wani kyamara ta karkata rigan ka zo kana yaɗawa ka ce wani bai iya sa riga ba kaga duka wannan harka ce ta cin mutunci to babu shakka in za a samu harkar da za a yi control wannan a samu a magance irin wannan abubuwa muna goyon baya duk da ita hukumar facebook ta yi alkawarin cewa za ta hana sanya hotuna na batsa da wasu abubuwa a in ma ka duba yanzu irin abin da yake tafiya a facebook za ga irin hotunan da ake nuna tsirara tsiraran nan kusa yanzu babu su to duka suna daukan matakai na irin waɗannan ko kuma kai akwai inda zaka shiga a cikin harkokin rubuce-rubucen ka misali ka sa banza to sai kai blocking to ko da za a zo a yi zagi a ce banza ko na abu daga wannan kalma ta fito a irin wannan fejin naka za su yi blocking wannan to su hukumar facebook suna iya kokarin su mu ma kuma sai mu ta iya kokarin mu wurin wayar da kan mutane cin mutunci da nuna abin da bai dace ba duk duniya ke gani in ka dauki harkar radio ko tv iya garin ku ne ko iya jihar ku ake ji amma shi facebook ko twitter ko social media duk duniya ake gani to dole mutum ya yi kokari ya iya samu kansa mutunci ta wannan hanya tabbas akwai bambanci tsakanin yadda ake watsa shirye-shirye tsakanin kafafen labaru na nan cikin gida najeriya da kuma na kasashen waje musamman ma na kasashen turai dinnan salim kai da ka je gidan rediyo da talabijin na jigawa in ka kwatanta yanayin aikinsu da irin waɗancan kafafi mai zaka ce wato kwarewa ce take bambanta da kuma kayan aiki a nan ƙasa najeriya ko ce ƙasashen bakar fata wato afirka ana samun matsala ta kayan aiki ko kuma akwai kayan aikin yadda za a sarrafa su ne ba za a iya ba idan kai consider da su kun kai la'akari da su ƙasar turawa da suke su ne uwa ko kuma su ne waɗanda suka ƙirƙiro waɗannan abubuwan sun fi ƙwarewa sun fi samun iya aikin akan mu baƙaƙen fata da muke ɗauko waɗannan kayayyakin aikin muke cewa za mu yi amfani da su salim yana magana ne misali kamar yadda zai yiwu kaga akwai bambanci tsakanin kafar yada labarai ta gwamnati da kuma ko mai zaman kanta ko kuma irin kafafe na kasashe waɗanda demokuraɗiyya ta riga ta zama wando da riga a wajensu. Eh, wato ita kafafen yada labarai na gwamnati ana keɓance su ne akan iya wasu labarai da za su iya sawa ba sa sa labaran da za su shafi gwamnati kai tsaye ko da ma ba za su shafi gwamnatin ba dai akwai wani tangarɗa a ciki ba a barin su ko kuma ana sa doka a kansu idan kai la'akari da kuma sauran gidajen yada labarai ko kuma gidajen sadarwa na zamani zaka ga cewa su suna da 'yancin gudanar da labarin su kai tsaye sakamakon ba gwamnati ce take lura da su ba ko take daukan nauyin su jarida masu sauraro a nan shirin dandalin yan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya Amurka a Abuja wato Nasiru Adamu El Hikaya. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari banza na yiwu ɗan jarida na hannu waɗansu ana kashe su dalili ya sa hakan ba kai tsoro na ake mai haɓaku ɗan jaridu maza mata kuna ji ba tsoro da ku ji ba kuwa da labarin ku sosai